gari ya waye. Za ku saurari shirin gari ya waye daga tashar Arewa 24 a tsarin podcast. mu da wayewar gari da fatan an tashi cikin ƙoshin lafiya muna farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin gari ya waye na wannan lokaci a cikin jerin gwanan shirye shiryen mu na yau akwai shirin dabarun sana'o'i da kuma shirin nan na sana'o'inmu. To bayan nan kuma akwai shirin nan na sauyi a Afirka inda muke ziyartar kasashe domin ganin abubuwan da suke dauke da shi sannan kuma akwai shirin nan na rahoto inda Zainab Baba Aliyu take dauko mana maudu'i domin mu ji rayoyin mutane akan abubuwan da za a tattauna da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu barkanku da shigowa mamadu barkanka da shigowa an tashi lafiya lafiya kalau ya hutun karshen mako alhamdulillah ya abubuwa suke kasancewa mamadu kaya sai kara hawa hawa suke duk a kin san wani lokaci an ce in an bi ta barawo abu ta mabisawo bari mu waiga mu ga abubuwan da suka wakana a lokacin da aka yi bikin sallah mm. lokacin da aka su raguna da dabbobi haka mm. akwai wani abu da aka yi la'akari da shi wanda kin san kwanakin bayan mun yi korafi akan yadda 'yan kasuwa suke ta ƙara farashin abubuwa wani mm. lokaci akan rage eh, ingancin abu ko kuma a rage adadin da yake ciki mm. ah, mun ga laifin 'yan kasuwa a wurin kuma an koka to amma a bangare ɗaya mu ma ɗaiɗaikun mutane muna da laifin mu kwastomomin suna da shi za ga mutum ne je siyo rago misali eh. a dubu sittin hmm. to amma saboda ya burge mutanen ya dawo sai ya ce maka ai ya siyi ragon nan ne a dubu saba'in da biyar kin gane eh. ayi abubuwa sun yi tsada wannan ragon da kake eh. gani dubu saba'in da biyar mm. kai in ka je kasuwa sai ka ga rago kamar wannan sai aka ce maka dubu tamanin saboda kin mm. san yan kasuwa sukan saka farashi ya sama ku ta yin ciniki har a sauko kasa mm. ana ce maka dubu tamanin nan kai da bakin ka zaka ce sai dan za a sayar min dubu saba'in hmm. kin ga shi dubu sittin ya siya sai ka ce sai dan za a bar min shi dubu saba'in saboda ka riga ka san farashin kai ga wanda ya san farashi sai a zo a ja da kai in aka kai ma sabu dubu saba'in da biyar din sai ka iya siya a haka mm. to kin ga anan waye yaudare ka waya daga farashin shi wancan wanda ya siya ya zo mutane ba su da gaskiya ba a so a faɗi zahirin abin da ka san me ce riba da take cikin kai ƙarya ka ƙara wa abu farashin da ba shi ne ba wato mamuda ina ganin kamar ban sani ba ka san akwai wasu mutane suka siya kayan su kuma za su iya zuwa su siyar maka ko su suke dan mm. ƙara kuɗin nan to wa'annan ku mutane ne wanda ya siyo rago zai amfani da shi na sallah wasu ne na sani gaskiya suka siya abu a kasuwa ga iya nawa suka siya amma za su zo su ƙara su ce mm. ai wannan atamfa da na siya dubu ɗari ne kuma a kasuwa bai kai dubu hamsin ba mm. so irin wani abu ban san me yasa suke ba ko da saboda su burge ne kuma a ce suna kin san akwai akwai wani labari da wata take ba mu ta kai kaya kamar garin Abuja eh. ta kai tamfofi tana so ta saida Hmm. da ta je ta yi talla a tamfofinta dubu sha biyar dubu takwas waye hmm. waye kowa ya kula ta hmm, sai yau aka kira ta gefe wata ta ce mata ke waɗannan kayan in ba na dubu hamsin sittin zuwa tamanin ko kaza kike kawo ba nan ba wanda zai siya ana ganin basu su da inganci ta koma ta haɗu wasu masu tsada ta tare da waɗannan ta zo ta ɗaga farashin nan ta ce da 25 30 kan ka ce wani abu kayan da aka ke kallo da aka zo aka siya to kiga anan mm, laifin waye ba laifin kasuwar bace mm, laifin masu masu sayan kayan ne eh wata kila mm. ta zaka ga gaskiya ko irin kaya aka kawo haka ofis kuma da shauran zanen ga a ah, wannan farashin Abuja ne so kaga irin wannan mutanen su su ma suna ja irin a ce kaya suna tsada mun aka sani dai ka je ainihin inda ake siyarwa ka je ka siyo kayan ka ni kuma gaskiya ban ga amfanin ka kara ah, farashi akan kayan da gaskiya na da saboda ka burge mutum ne ko kuma kai kusan wani salori na zalunci ma zalunci shine haka gaskiya bai dace mm. Allah ya sa Allah iya mana masu kallo bara mu je shirin mu na farko wato shirin nan na dabarun sana'o'i idan kun shirya ga shirin dabarun sana'o'i To masu kallon mu barkanmu da shigowa shirinmu na farko wato shirin nan na dabarun sana'o'i inda a daidai wannan lokacin tare da Hajiya Farida Musa Kalla FMK kenan za mu yi duba akan wato gasa tsakanin 'yan kasuwa competition kenan in business za mu yi duba shin ya dace ma nan ga gasa ku biyo mu domin ku je da hirar tamu za ta kasance hajja farida barkan ki da shigowa yawa barka ka dai yaya kasuwanci ya abubuwan suke kasancewa <laughs> alhamdulillah wannan kamar competition a kasuwanci ko kuma a sana'a da mutane suke yi kuma eh. fara shi aka ce gasa tsakanin 'yan kasuwa me ake nufi gaskiya to gasa za a iya cewa ana so ka yi ƙoƙarin sayar da kayanka mm-hmm. kamar wannan zan mm. iya putin in shi like that mm. kamar ƙoƙarin ka sayar da kayanka abin da ka kasa a koda yaushe a gabanka mm. to wurin ƙoƙarin ka sayar da kayan naka shi ma dan uwanka shi ma yana ƙoƙari ya sayar da kayan shi eh, to kamar shi ne gasa akan hakan yanzu dai eh, mun gane abin da kike nufi kenan amma kuma mutane wanda suke kallon mu sun san idan aka ce competition kamar ina son wuce in fi jan kwastomomi ke tare maybe muna sai da kaya iri daya ni duk kokarin da zan yi in tabbatar na jawo duk kwastomomi da ke hawa za ki ga har suna shiga diabolic ma suna zuwa suna consulting spiritual powers saboda su samu wannan competition din su wuce ka a komai shin why me yasa ake yin haka eh to gaskiya kokarin siyar da kai abinda ka kasa ko da yaushe kasuwar shi kake nema mm. to a kana neman kasuwar shi mm. shine za ka yi kokari ka sanya ya wani hanyoyi za ka bi don ka jawo kastomomin su siya kayan mm, naka to shine amma kuma zaki gani mu a musulunci akwai abin da kake sa ma ranka rabanka baya wuce ka to amma kuma dole you must work hard kin gane duk wani qualities din abin da zai sa ka siyar da kayan naka mm. ka bi shi mm. so akwai kamar yanzu advert kinga is very important mm. zaki through advertisement yes you can go that sannan kuma quality of kayan ka doko da yaushe ya kamata abin da aka san ka da shi quality din kayan nan naka wani zai siya kayan ka zai amfani da shi kamar yanzu a tamfa dai muke magana zai amfani da shi for three years idan ya tashi wannan particular abin kullum yana kallon shi ya wanke ya ga bai komai ba ya wanke ya ga bai komi ba mm. so dole zai dawo wurinka mm. zai tunanin quality din kayanka ne haka na mm. to kin ga wannan quality ne yasa ya dawo da shi kin gane to kuma sannan advert din dai da na yi magana din shine zan ce almost number one advert ta social media ta duk wani abin da ka kasancewa za ka tallata kayanka ka dan sako ya ya richin mm. customers mm. watakila ta suna rediyo gidan rediyo facebook instagram duk wannan mm. sai ka yi amfani da shi ka dinga isar da saƙo sai ki ga wani ta advert kawai a rediyo zai ji mm. zai zo neman suna ina yawan jin kaza mm. a rediyo bari ni na je na gwada kaza akwai akwai kamar zaki ga ana slash musamman da aka ce lokacin sallah ko wani abu ya zo mutane sukan slashin kamar suna discounted din eh. ah, kamar goods din su da suke shi wasu zasu ga cewa ai kayan suka dade a shago ne ake slashing wasu kuma za su ce ai sababbin kayan da aka zo ya abin yake shi ma eh. part of shi ma is part of competition zaki ga wani daidai daidai da kankantar mm. ragin da zaki mai zaki ga 4 years hmm. zai ta neman ki da Allah yaushe za a yi mana ragi. Mm. ai akwai sabon kayan da zaki bude nan take kamar ni yanzu wannan yadin akwai sabon kayan da muka bude nan take daga factory ne hmm. kuma pieces in pieces ya zo hmm. amma muka yi crashing almost 50% hmm. to zaki ga customer will keep on calling you da Allah yaushe za a sake yin wani abu because ya saya ya ji daɗi yana gani ya samu ragi kin gane so wannan abin zai sa shi for kusan a year zai ta neman ki da Allah yaushe za a sake mana kin ga wannan shi ma is part of it mm. kin kira customer don ki sayar da kayan ki mm. a gaban idan shi har taruwa ake yi fa mm. za a bude har time time muka yi da safe in the morning akwai dilan da za mu bude afternoon akwai night akwai to har customers zuwa suke su jira mm. ok an ce lokaci kaza za a bude dilan kaya a gaban su za a bude ba wai kwantai bane ba sabon kaya ne mm. suna gani ba ma mu taɓa sayar da shi ba mm. to duk wannan zaki gani is part of competition din kin kira customer din kin kira customers sun zo sun gani live gashi sun bude kuma sun samu sauki abin dubu talatin sun same shi akan dubu sha biyar mm. so wannan abin zaki ga customer ya tafi cikin farin ciki yana gaya ma wani mm. sai ki ga thousands of mutane sun zo nan take suna bibiyan mm. suna neman banda irin slashing products din da ake yi ya za ka yi kai managing din customers ɗinka su tabbatar kowane shekara suna bibiyan irin suna su su ce maka ma babu wani quality product babu product kika yi wannan shekarar shin ya ake ake controlling wannan customers din su tabbatar sai kayanka suke siya ai shi customer saya ya ji daɗi shine rike customer yau idan kin saya shi yasa na ce miki quality hmm. idan ya saya ya ji daɗi to zai dawo wurin ki ne hmm. kin gane hmm. so dole mutum ya rike quality kuma sannan da let's see customer relationship Relation yes yeah. customer relationship is something else mm. it's very important mm. akan wannan abin nan din competition customer zaki ga baki taba ganin shi ba baki komai ba a waya kun saba mm. saboda relationship din da kika building yes kin kin karrama shi mm. babu wani abin nan duk irin wannan to duk wannan dole sai kin kifin din shi ya kira ya ji daɗi ya ma yi magana da ke din peacefully mm. kin bashi type ɗin da yake so mm. wani kawai question ne zai tsaya ce miki da Allah ki hakuri fa na dame ki no ba komai mm. tunda kasuwa kike eh babu komai you have to be patient on all this wani silly abu zai kira ki zaki ga cewa kamar your busy ba za ma ki iya ba amma ki ba shi time din shi wataran a tambayan nan ko a wani ne wataran zai zo eh ran zai zo ya saya so customer relation ma is very important is very important yanzu kalli kin yi magana akan competition din akan advert Uh, maybe kafafen sada zumunta ko gidan rediyo haka da dai sauransu kowane sana'a ne ko za a iya zuwa ya mishi advert kuma wani time ne ya kamata ka fara expanding wannan sana'a taka da kake yi gaskiya kowane sana'a ya kamata a yi mai advert ki ga yanzu advert din yanzu mm. kamar yanzu kunan arewa 24 akwai abu an saka mm. ko da yaushe mutum yana gani kin gane talla akwai tallan da mutum zai na san ku kanku kuna yawan samun calls mm. akan irin wannan da Allah ya za a yi na samu kin ga ko ta advert ne dole ta advert ne dole mutum ya yi richin if not mutum ba zai san cewa akwai shi ba mm. sannan kuma kamar gidan rediyo zaki gani yau da gobe an sa watakila wata waka ce mm. wani a ƙauye ne ƙaya yau zai mm. iya fitowa ya ce a bari mu nemi kaza e ko su kansu ko zaki ga idan mun yi advert din zaki ga namban ma an dauka wani lokacin karamin yaro ne zai kira ki hmm. yana hello masu atamfa <laughs> so duk irin wannan zaki gani duk adverts din ne ya jawo mm. haka na. mu a context mu duk da dai ba ba kasuwanci nake ba amma a context da mutane kuma da muka dan zauna da su kadan zaka ga zaki ga competition din kamar da kika magana eh ana son a siyar da product amma wasu suna suna son su nasu so kowa ya fi jin na a fi jin siyan nasu ne a wajen competition din wani ma maybe kayan da yake sayarwa bai kai na wanda yake sayarwa ba amma shi ma zai ce duk kuɗin da ya dan tara zai je biya gidan rediyo a yi mishi wanda za ki ga at the end of the day ma ba a samu abin da ake so ba to ai za ki gani irin wannan ko in kayi pushin kayi pushin mm. shi customer fa daɗi yake ya saya ya ji daɗi ko da yaushe ko a detriment ko baka da wannan kuɗin duk kai pushin ko ba mutum ya siya din idan a sa ya siya bai ji daɗi ba ba zai dawo ba mm. kin gane mm. shi irin wannan returning customer ai is mm. very important ba wai ko da yaushe ka ce advert advert sabon customer ya zo maka so you have to improve in quality that is the major one kin gane quality shi yake sa customer ya zawo miki eh. so returning customer is something else apart from returning customer idan ya ji daɗin ma fa zai gaya ma duk family shi watakila sai ya gaya musu duk friends din shi exactly mm. zai gaya musu ba wai kullum kai kawai ka nemi sabon customer ba ba shine business mm. just go for abin da zai dawo maka da customer yes abin to hajiya farida mun gode kwarai da gaskiya akwai tambayoyi da dama da muke son a lokaci ya zama da fatan dai muka kara gaya take dai zaki to insha Allah mun gode kwarai masu kallo duka duka abin da ya sauka kenan a wannan shirin na dabarun sana'o'i da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu za mu je dan hutun takaitaccen lokaci a dakace mu to barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci za mu shiga zango na gaba shirin sana'o'in mu. domin ganin sana'a da za a ɗauko mana daidai wannan lokaci wanda suke son kama sana'a mm. ki shirya a shirye nake dama a kullum aike sun yi maki yawa na sha faɗa sana'o'in sun yi yawa eh kuma ni gaskiya ka ni sana'a da nake son yi bana son ƙari ni fa ko mutane mm. suna complain suna ganin kamar cewa idan suka fara kamar sana'a ribar su suna son su Su su ninke riba kamar su mm. ninke riba immediately haka ana sai da kaya a ninke wannan riba a mm. cire kuɗin mota a cire kuɗin kaza kaza riba mm. haka nake bu naira biyar ba nake samu a sana'a ya fi ya fi samu to ai an fi sha'awar abin da ake cewa turnover in kika lura kamar kayayyakin shago ai ba wani riba ake sa a ciki sosai ba to amma za ka ga cewa saboda ana samun turnover yau da gobe ka siyar ka je ka karbo ka siyar ka je sai wanda ya tsaya yana yana tsadar bai sai da ba kai ka zo kai ta ka ribar a hankali sai ka wuce shi hmm. kaga shi ma ka bada wani sabon wani wannan ɗin kuma ba za ki sana'ar cin abubuwan ci ba saboda riba ba za ta fito ba ni ai ni karan kai kai ma zaka duka mu a nan wajen duka mu za mu ci wani abu <laughs> masu kallo idan kun shirya ga shirin sana'o'in mu sana'ar popcorn ne da coconut flakes kuma na ɗauki kimanin shekara biyu kenan a cikin sana'a A'a gaskiya ba shi na karanta a makaranta ba. A makaranta na yi, na karanta dentist ne. su wannan sana'a kawai ina son ta ne dama tun ina yarinya ina son popcorn. To saboda haka da na girma sai kuma na zo na sami interest a kan yi ɗin sai nake yi ina siyarwa. Gaskiya dai ita ce dai sana'ar da na fara. ita wannan din dai sana'a su popcorn da coconut flakes din ita ce dama dai na fara tuntuni kuma har yanzu ita nake yi gaskiya ban taɓa yi ba yanzu ne dai kawai dai na fara wannan kuma alhamdulillah har yanzu dai ita nake kan yi har yanzu kamar coconut flakes haka in mutum zai yana buƙatar kwakwa yana buƙatar madara yana buƙatar shuga sai ɗan ruwa misali in kika siyo ki zaki gurza ta a zaki baza taka haka a faranti za ta sha iska kamar misali za ki iya yin ta tun da daddare ma ki gurza ta a faranti haka ki bata sha iska zuwa safa ta dan kame sai ki zo ki ɗora frying pan ɗinki a wuta sai ki zuba kwakwa ki ki zuba ɗan shuga haka da ruwa sai ki ta jujjuya ki ta jujjuya ki jujjuya har ta soyu in ta soyu sai ki juye ta a tray sai ki zuba madara ki in packaging zaki ki siyar to sai ki packaging in kuma a gida kawai zaki ci to da ɗaya zaki iya sai ki ci. gaskiya ya danganta da kwakwalwar mutum wani ma a kwana biyu wani a rana ɗaya wani su ɗaya ma idan kai a gabansa za ka ga ya gane wani kuma fahimtarsa tana da ɗan ƙaranci wani zai yi sati wani ya wata biyu haka za ka yi at least su biyar haka kafin mutum ya gane wani kuma kana yi su ɗaya za ka ga ya nan da nan ya yi fikin to ya danganta da irin ganewar mutum gaskiya. masu kallon mu kasancewar ina yin sana'ar popcorn da coconut flakes yanzu zan koya muku yanda zaki coconut flakes ɗinki a cikin gida ba tare da kin ji wani guri ba yanzu abin da zan fara yi muku za a yi zan yi coconut flakes da farko za ka kunna gas ɗinka in kunna gas sai ki ɗora frying ɗinki za ki bar shi ya ɗan yi zafi kamar misali yanzu already kin riga kin wanke frying pan ɗinki amma in za ki amfani da shi za ki ɗora sabida ya ɗan yi zafi in ma akwai wanda ta a ciki ko wani bacteria haka ya zafi zai ƙona shi in ya so idan ya yi zafi sai ki ɗan rage wutanki sai ki zuba kwakwa ki already wannan na riga na yi grating ɗinta sai ki zuba ta a cikin pan ɗinki in ka zuba kwakwa sai ki ɗauko ruwa saboda frying pan ya riga ya yi zafi kasta zai ka ta ana buƙatar ki sa ɗan ruwa kaɗan kuma ki ringa ɗan rage wuta saboda kar ta ƙone dinga kwakwa kusan ba ka son wuta sosai sai ki kawo suga ɗinki sai ki ɗan zuba ba da yawa ba dai kaɗan kenan sai kuma a ta juyawa a ta juyawa sauri da sauri saboda ta ne sannan kuma kwakwaki ba ta buƙatar shuga da yawa za ki ɗan sa mata shuga ne ba da yawa ba shi ma dai saboda in ta suyi ta yi crispy haka in ka ci ta ɗan ga irin kurus-kurus na yadda za ka ji daɗin ci in kika sa shuga da yawa kuma zai zo zai sa ta ta baki kuma za ta yi ɗaci saboda in shuga yi yawa abu kuma ga wuta ga shuga sai ta zo kuma ba ta yi gardi da gardi yanda madara take ba sai ta zo kuma ta yi ɗaci dan kwakwa ki tana soyuwa zaki ga tana babbajewa tana dan babbajewa ko da tana yin ja ba matsala kawai ki ci gaba da juya ta haka dama ake so a ga ta yi amma kar ta cika ja sosai in ta cika ja sosai kuma zai zama na ta yi ɗaci kenan shuga ya yi yawa amma yanzu kasancewa ba mu da isasshen lokaci kuma za ta ɗauka mana lokaci da yawa already ga wadda na riga na yi ta na riga na gama ta yanzu idan ta soyi kawai zaki juye ta a tray ne sai ke zuba ta a tray haka shikenan zaki iya ci lokacin da kake jin nishadi haka a gida kamar yadda zaka ci gyada ko su popcorn haka idan kana kallo a tv haka ko ka zauna dai ba dai ka jin yunwa dai haka kamar irin snack haka yauwa zaka iya zuba a cup haka ko a plate ma da'am da kake so dai sai ka zauna ka ci kuma kwakwa kowa da yasan tana da amfani a jikin mutum tunda madara ce tana da amfani sosai a jikin mutum to yana da kyau dai mutane su ringa cin kwakwa eh gaskiya ina koyarwa a gida kamar mutum yana so ya koya tunda ta a gida nake yi in mutum yana so zai iya contacting dina sai ya zo gida sai na koya masa eh gaskiya ka yanzu zamani ya zo da yawanci in packaging yawanci packaging kama ya fi kama customers yawanci irin yadda zaka ga mutum yana packaging kayansa kuma yadda taste ɗin abinka yake yanzu misali in mutum ya ɗanɗana abinka zai yi patronizing ɗinka wani zai zai kawai wani ya ɗanɗana ya ji to da haka sai ka ga mutane sun sassanka a sana'a sai ka ga kana samun customers. masu kallo shirin sana'o'inmu kenan a daidai wannan gaba ɗaya daga cikin sana'o'in da zamu mu yi tun muna yara ake irin wannan kwakwar ake kai ta mm, mm, makaranta ko to amma kin ga abin da muke magana akai mm. sauyi da ma ake bukata dan abu ɗaya ko biyu da za a yi wanda mutane ba su saba gani ba wannan shi yake sa sana'a ta dore eh. hatta kosai ni ba sani ba kwanakin bayan na ga wani kosai da ake sayarwa a Amurka kosai dala ɗari biyu kusan naira dubu tamanin wata mata take kosai kulli gaba ɗaya ko kuma guda ɗaya a'a ah. wata yan leda ce packaged kosai ne a cikin leda ake sawa ake saidawa a amurka dubu tamanin kin ji kuɗin nan da kyau naira dubu tamanin kusan dala dubu ɗari biyu ake sai da kosan kwarai da gaske na musamman ne wani kosan kosai ne dan fakiti kuma dai abin da ya ban mamaki da aka nuno ta matar kin ga soya kwasan take a hmm. cikin faranti da irin namu ba wani inji ake da cewa wani inji ma ake sashi a ce su za ce ko wani kanshin inji <laughs> to amma kuma ka san gaskiya mafi akasari mutane ana son idan kana sayar da abin ka zama naka zama naka bambanta ko da menene hmm. a times zaka ga mafi akasari nakan mamaki idan na shiga kamar kaso sabon gari zanga ana sayar da kaya iri daya layi burjik hmm. amma sai ga kamar an fin rike wa wani mutum exactly shi kadai kusan kullun ana cika wajen shi sai ta tunani to me ya faru to kaga kuɗin gyaran da yake dan kara mutum ne ko kuma wani abu da mm. yake different da ya yi bambanta da shauran mutane to dama abin da ake so kenan wataƙila kaga normally muna cewa kosai ne mm. wataƙila na ta din sai ka ci din zaka san bambancin sun akwai tabbas an ce kosai yana da daɗi to amma dai kosai dubu tamanin sai a Amurka din gaskiya 1000 capital ne fa ana ba kaɗan ba babba fa yanzu dubu tamanin ai tasiri rago ko au Wasu <laughs> kallo shirin sana'o'i kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu bara mu je ɗan hutun takaitaccen lokaci muna dawowa. mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu za mu kasance tare da tiwa sha'ban a cikin shirin dandalin taurari domin ganin ya za ta kaya gaskiya kan taurarwa eh, a kai ma tauraro ne awa ba ina ganin daga wannan next za ka ga wani mako idan Allah ki san Allah ni har na fara jin kunya masu kallo saboda kin ga mun daɗe muna ta musu maganar ai kaza kaza kaza ce a'a <laughs> kar a fara za su yi mamaki wani makon mai zuwa ihe mm. dai kawai aji dandalin taurari kana can kawai a duk sai ranar da kika yi sauka ta <laughs> abubuwan can da kike faɗa ba zan maimaita su ba maimaita eh, idan kika yi sauka ta wani abubuwan aka ga zahiri eh. to sai mu miƙa ba matsala <laughs> na'am ty barkanka da shigowa madalla jama'a masu kallon mu barkamu da sake saduwa a cikin shirin naku mai farin jini shirin dandalin taurari kafin mu shiga cikin shirin na na na na na Naomi da Muhammad da fatan kun waye gari lafiya to madalla shirin dandalin turari kamar da kuka sani shiri ne da ke lekawa ya nutso ya tumbele cikin duniyar nishadi musamman masana'antar shirya fina-finai ah, da waƙoƙi ta kanewood domin zakulo muku fitattun mawaƙa musamman jarumai mawaka masu shiryawa da duk masu ruwa da tsaki a harkokin fina-finai da waƙoƙi a cikin shirin dandalin taurari na wannan lokacin mun karɓi bakuncin matashin mawaƙi da ke zaune a garin kano amma ɗan asalin ina zaton jos amma ku biyo mu ku je da tattaunawa mu za ta kasance da mai mai gashi dandalin taurari na maka barka da zuwa so godiya nake sosai na ce dan asalin jos allah sabai kuskure dan asalin bauchi to ai bauchi da jos <laughs> da abu ɗaya ne mu muka yayi bata ku kuka yayi su amma kuma aka ce kamar sun fi ku wayewa a a ce mu a wayan mu sai ga mu cikin kankanin lokaci mai gashi ka zauna akan kujera mai zafi wanda ba mai zama akan ta sai dai tauraro ina maka murna congratulations cikin dakika talatin ka gaya mana wane ne isa mai gashi so ni dai farko suna na isa a badar wanda wasu kan kira na ko in ce aka fi sani na da mai gashi eh, ga gashi nan ko <laughs> na taso an haife ni a cikin garin bauchi karamar hukumar alkalin local government hmm. na yi firamare school dina a bayan banki firamare school na yi junior secondary school dina a secondary school na eh, central secondary school nan a cikin alkalin local government hmm. bayan nan yanayin rayuwa iyayena allah musu rasuwa daga nan kuma yau da gobe dai daman mm. abin yana raina harkan waka sai na tsinci kaina a cikin garin kano da na zo kano a nan na gama secondary school dina a mm-hmm. cikin um, bokaba Barak. Mm, ka ce soja-soja ne ka wani bangaren <laughs> inda an kawo zancen bokabo to ba sani ba wannan harka ta waka ka fara yin ta a garin bauchi ne ko kuma a'a ka cokan sai da ka zo jihar kano sannan ka fara gaskiya dai aboci ban taba yin waka ba amma ina ji a raina na iya me yasa da ka shigo masana'antar shirya fina-finai da waƙoƙi ta kanewood ka zaɓi ka yi waƙa maimakon wasu aikace-aikace da suke cikin masana'antar E, bayan waka ma akwai inda nake kawai dai na fi karfi ne kusan bangaren waka yanzu bayan waka kamar da me da me kake tabawa a cikin masana'antar shirya fina-finai ta kanewood gaskiya ina yin na iya kyamara ina kyamara mm. bayan kyamaraman ina acting a cikin fim bayan acting ina editing haka kiɗa ma sama sama ina gani zama mai sana'a goma maganin mai gasa wani bangaren ma sai a ce mai gashi a kori alinu <laughs> a cewa ni na isa ai sarki sarki na to ai daga Allah ne eh gaskiya haka ne kaga ba abun mamaki a wajen sa muke ne ban sani ba ka san a rayuwa duk mutumin da kaga cewar ya tsinduma cikin wata harka dole yana da wani buri da yake so a ce ya cimma a cikin wannan harkar wani buri kake da shi da kake so ka cimma eh, gaskiya ni ban da buri a rayuwata sama da na kasance a rayuwata ina da son mutane a rayuwa ina so in gana je waje wancan ya san ni wancan ya san duk da yanzu ma alhamdulillah eh. amma ina sa ran nasara zuwa gaba a ce in je waje nan mutane ne an cika kowa masoya ne a ce duk da ni aka zo a san ka a duniya duk gunda ka shiga a san ka baka eh. da wani buri da kake so ka cimma bayan wannan a ta bangaren waka ko kuma ta bangaren waka Eh, gaskiya ni a bangaren waka bayan wannan kuma akwai irin kusan da waƙoƙin faɗakarwa ma na fara kana so a yi amfani da waƙoƙinka domin a faɗakar da jama'a kuma a saka nishaɗi na soyayya da sauransu don akwai lokacin da in na addu'a ma da a baya da jimawa ya Allah wata waka da ne wata rayuwa ta duniya ni da mawaki Bilio na eh. san mutane sun san shi lokacin har addu'a nake ina ma ubangiji ka ɗaukaka wannan wakan koda ita kaɗai ce a ce bayan ita kar in sake wakan da ra'a ta wakar ta samu ɗaukaka kuma still kana da buƙatar wasu wakokin su biyo su samu ɗaukaka dan adam kenan ko ba haka bane to ban sani ba zuwa yanzu kamar kafi karfi a waka bari in fara fashin baki akan harkokin waka a yanzu wani style of music wani irin salo kake yi na music saboda akwai akwai irin kamar hip hop da ake faɗa akwai mm. kuma kamar irin bangaren nanaye wanda ya hada da rauji ban san wani bangare kake tabawa ba eh, gaskiya ba bangaren da bana tabawa a waka amma kusan na fi karfi a bangaren nanaye a bangaren nanaye eh, kuma nan ma abin da ya sa gani na yanayin abin kasan aka ce hausawa suka ce da na gaba ake gane zurfin ruwa cikin waƙoƙin da kai a bangaren nanaye na san cewar ba kwa rabuwa da yin waƙoƙi irin na soyayya kana da waƙar soyayya ina da soyayya cikin ka na soyayya wacce zaka da rera mana wacce da rera mm. shine akwai wanda na yi kusan kamar true live ne ma ainihin abin daga zuciya eh, abin da amaya da shi fita eh. ina son in ji wannan wakar. wanda nake ce Balki suke shiga zuciyata idan na rasa ki ba zan yi aure ba. Koratsin kenan na eh. amshin shine nake cewa mm, Balkisa ke ce jinin jikina da jijiya, auren kishi ne a zuciyata masoyiya, rashin kin bil sorry. Waka kamata ta ji ta. <laughs> Ban zima da yinta ba, amma ka san akwai akwai za zaka ji haddan nasu. Ka ce Bilkisu waka ce kamar ba kirkira aka yi ba abu ne wanda ya faru a zahiri eh, yanzu ita wannan bilkisin ana soyayyar ko kuma ya matsayin soyayyar take ai insha Allah ana ma nasarar nasaran aure to yanzu idan baka auri bilkisu ba kamar yadda ka faɗa ba za ka aure ba kenan eh gaskiya a yanayin ta duk da duniya ce take kalla amma gaskiya ana tunanin a yanda nake son ta a raina ban san zuwa gaba ba gaskiya ba na tunanin zan kara ganin wata mace ta birge ni kamar yadda ita ta kwanta ma a zuciyata ta samu shiga wurin mai gashi bari mu tsallaka bangaren kyamara ka ce kana kyamara ma'ana mai kula da daukar hoto ko eh. to aikin daukar hoto wani abu ne da za a ce yana da alaka da kuma rera waka ko kuma a'a kana yin ne ka haɗa ne gaba kiɗe domin samun na koko da kosai hausa ya <laughs> eh, abin da ke faruwa da ke akwai abin da ban faɗa ba eh, bayan ina yin directing na waka sosai ma eh na waka ina ba da umarni directing don akwai waƙoƙi mawaƙi isa a yage duniya ta san shi mm. a cikin waƙoƙinsa akwai wanda ni na yi mai daraktin za a ga suna na isa a badar mm, darakta to kasancewa ina yin darakta ne duk inda aka ce darakta yana da kyau a ce ka iya kyamara dole gaskiya ne saboda za ka ɗauki abin da kake so da kuma ga ka edito kuma kana tace hoton kuma shi ma yin editing eh, din ta salon directing din ne eh, yasa to ban sani ba mai gashi zuwa yanzu waƙoƙin nan ka cukan naka idan aka haɗa su sun kai kama gudanawa ya kalla na za su kai guda irin sha takwas zuwa ashirin kana da bakan damiya eh ina da bakan damiyan waka bakan damiyan waka ta ita ce mama wanda muka da isa ayagi da kai da isa ayagi mm, wakan take mm. yau ban yi bacci ba na yau rashin gata mama nake ce mai soyina mai share kuka na ina san ki mama na ke ce mai share kuka na ina san ki ummi na ke ce mai ban abinci na in tunanin ki sai suce <laughs> to madalla mai gashi duba da lokaci ya riga ya harare mu kamar masan su tuntube ka a kafafen yada labarai ko sada zumunta kamar a ina za a iya samu ka kuma a ƙarshe wanne abu za ka yi wa mutane albishir na cewar wani aiki ne na kai na nan tafi eh gaskiya a ɓangaren inda za a same ni mm. yawanci a bidiyo tsina na yi bidiyo da yawa suna youtube channel ɗina in aka yi yawanci jikin bidiyo dina yana sa namban waya don kasancewar kamar yadda dai na faɗa ba ina da san masoya aka rubuta mai gashi za a ga channel ɗin kenan isa a badar yawwa an rubuta isa a badar kawai za a ga to wanne ne albishir da za ka yi wa masu kallon da suke kallon kafaɗin duniya hey eh, albishir shine gaskiya akwai target da na yi wayanda waƙoƙi sun kai kusan guda goma sha biyar wanda na yi audio ɗinsu a yanzu haka na yi bidiyo ɗinsu editin ma ake wanda nake sa ran nan da kamar kwana goma zuwa sha biyar insha Allah. gashi muna godiya da ka zo shirin dandalin taurari ka samu sukunin muka tattauna da kai. Muna maka fatan alheri Allah Ubangiji ya mai da kai gida lafiya kuma idan bukatar ka dawo ta taso za mu nema maka da fatan za a shigo mana cikin dandalin. Insha Allah me ziyana. To ai sallama da masu kallon. <laughs> Assalamu alaikum. To madalla. a jama'a masu kallon mu masoyan mu duka duka a nan muka zo karshen shirin dandalin taurari na wannan lokaci a madadin dukkanin ma'aikatan da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku kuka kalle shirin gadaddas tiwa shaba nake a kullum sai mun sake saduwa a cikin sabon shirin dandalin taurari na na na na Naomi Muhammad gare ku TY barka da kokari mun gode sosai masu kallo shirin dandalin taurari kenan da muka kasance tare da TY Shaban da fatan kun nishadattu duniyar taurari mm. a masana'anta mm. ta ita kanewood mm. wani abin da ake gani a yanzu yake kokarin kamar danne yadda aka saba sanin masana'antar shine ne yadda kamar harkar waka take akan gaba hmm. sama da yadda kamar su fina-finan suke yanzu fina-finan sun zama zaki ga cewa ba asalin produsoshin da aka saba sani tun farko su ne ba akwai ɗaiɗaiku da yanzu babu mamaki yadda kasuwar take ne mm. wanda su suka gano kamar yadda suke cin riba a harkar mm. su ne suke yin amma harkar waka yanzu za ga akwai matasa mm. wa'inda ta dalilin abin da shafi kasuwancin abin a youtube saka shi a youtube da kuɗaɗen da suke samu to komai ya koma sai kuma 'yan fina-finai masu kananan zango irin na comedy dinnan na mm, barkwanci mm. su ma da ake tsilla tsilla na a jefa za ga cewa su ma suna kawo matasa kuɗi ah, an samu sauyi shi ma kuma wani salo ne na tafiya da yanayin da ake ciki na zamani mm. tunda waccan kasuwar ta kaset ta mutu eh, to ai akwai kasuwa ta youtube inda mutum ko da buɗe ya kaɗan za ka ga cewa ka samu wani abu ya samu gaskiya mamudu amma eh, ni na ga kwana biyun nan ya kasuwan waƙoƙin me yake faruwa ne a ah, no ka san dama da na san akwai waƙoƙin da ka rubuta na san encyclopedian book ɗinka na mm. na waƙoƙi da ka rubuta suna mm. da yawa eh. kuma har yanzu wai kundin ne ba a releasing ba ko kuma dole a ne ba I don't understand inda matsala yake wannan na bi kina buƙatar kundunan ba ke a ah, no ai na ji kin da yake abin na fuskanci inda ba yake kin ji na ai maganar ana samun kuɗi a YouTube right shi ai na zo na gwada gaskiya mu shiga daga cikin abin da zaki eh, kina ji mm. ki fara shan man zaitun kina ji na eh. da man kaɗe da man kwakwa ki dau wata biyu kina sha zaki ji mura ki ta koma siririya kamar ta aljita sai in ah. baki wannan kundin rubutattun waƙoƙin nan suna nan mm. kamar guda ɗari sai ki rera sai ki saka a youtube mamadu bara mu je mu dawo ba za ki sha man zaitun din ba <laughs> zan sha mana <laughs> masu kallo shirin dandalin taurari kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu bara mu je mu dan ta muna dawowa to mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci za mu dunguma za mu fice da gudu mm. a gurguje ina za mu ba san yanzu muka gaya musu inda za mu je mun yi preempting din wannan shirin sauyi a afirka shine shiri na gaba da za mu kawo muku idan kun shirya ga shirin sauyi a afirka A Zanzibar ana samun kayan kamshi na abinci kusan kowanne na duniya amma lokacin neman waɗannan kayan kamshi ya wuce. A baya duk manoma a nan na dogara ne da 'yan yawon buɗe ido, idan babu baƙi babu kasuwa, da haka yanzu mutane da yawa sun miƙa waya sun nemi wasu ayyuka. Patrick Manganga mai gonar wannan kayan kamshi tare da makwabcinsa sun gano kan sabuwar kasuwa a cikin manoma na zanzibar ya zama wanda ake ɗauka masani kan duk abin da ya shafi sabbin tsirai da ake saya ina tsammani saboda nakan yi amfani da kashin shanu kan waɗansu tsirai da na zaɓa Tare da wasu manoma talatin manganga sun kirkiro wata kungiyar gama kai tun lokacin manoma ke musanyen abubuwa da suka hada da kayan aiki da abin da kowanne ya sani. Tare sun faɗaɗa abin da suke yi sun faɗaɗa abin da suke shukawa matuka. Munganga tare da makwabcinsa alifum sun yi bayani kan yadda suka samu nasara. we decided to be certified. Mun yanke shawarar amfani da takin gargajiya wanda ke janyo tashin farashin kayayyaki daga kudin Tanzania dubu sha biyar zuwa dubu ashirin. Yeah, from 15 to, to 20,000 shillings. Karamar kungiyar gama kai da ke garin Stone Town tana kimtsa kayayyakin da aka samu daga takin gargajiya a wannan tsibiri domin kaiwa kasashen turai. Faruk Musa ya nuna gamsuwa da haɗin kai tsakanin ƙungiyar da manoma. Uh, Yanzu suna samun kasuwa sun san wajen da ake sayar da kayan abinci. A shekarar ta gabata an samu karuwar abubuwan da aka noma da tsare kusan 500. Mai yiwuwa nan da shekaru biyu za su fara noma sabbin tsare fiye da 500. Patrick Manganga ya gina sabon gida da ƙarin kuɗin da ya samu matarsa ta yi farin ciki da haka. Eh, ina alfahari da shi, rayuwa na da sauƙi, iyalai na samun duk abin da suke bukata. Mutane da dama sun ga yadda muka samu nasara ta haɗin kai a nan, ita ce kaɗai hanya ta samun kuɗi da ya dace. Ina tu, vitu. babban ɗansa yana da iyali daga kuɗin da zai samu nan gaba mun ganga yana son gina masa gida masu kallon mu shirin sauyi a Afirka kenan da fatan kun ji daɗin wannan shirin. Muhammadu ina ganin kamar mm. next next time inda za mu je. Mm-hmm. Ina son mu ƙara koma Kigali. Kigali. I don't really understand me ke faruwa a Kigali. Shi ne ke gaya maka ne mm. ina son ƙara koma wajen ne. I don't mm. ni ka zaɓi naka din different ni gaskiya I want to go back. Eh, ina son zuwa ɗaya daga cikin ƙasashen Larabawa. Eh, kin san na tuna ɗaya daga cikin shirye-shiryen da aka yi na zamantakewa kwanakin baya. Da yadda Larabci ya zama kamar you amma me yasa kike zaba ki gali saboda akwai turanci a cini eh, a mu je a gara mutum ya zabi kasar da ake faransanci kin gane eh. ka je ka yi magana ba a gane ba kai ma ayi baka gane ba ka dan gwaran ka gware ka je gurin da ba san musu Hausan ba ko turanci ni ma in juya in juya a ah, to ai dama su ba sa jin na ni ma ba na jin na sai fa kin je siyan lemo ko kin je cin abinci za a yi drama kiyaya. to ba ah, sai a koma abin nan eh, ah, sai mu sai mu dinga acting da a ah, sai ai akwai abin da ake google translator eh kuma haka kin gani eh. sai ka taifa mm. sai ka bayar amma akwai wahala ai shi ne yaushe ka zauna ka dinga google <laughs> ko ba kake google kenan masu kallo shirin sauyi a Afirka kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu za mu je dan hutun takaitaccen lokaci muna dawowa to mu da dawowa yanzu shirin zai dora za mu kasance tare da zainab baba aliyu a zangon rahotanni bari mu je abin da ta ɗauko mana daidai wannan gaba hmm. a hajiya mai kigali hmm. <laughs> ko can za a je rahota idan namiji an ce mishi kigali misali hmm. idan namiji an ce kigali mace fa kigala a a kigali ya ne a a a no ai akwai abin da ba a ƙarin ya ai ok ba kuma ba yake indin da ya eh ai shine ai wannan a gane kigala amma saboda kigali ya fi daɗi ha ba kigaliya kigali kigaliya to kina nufin in janye kigalin <laughs> zainab baba aliyu idan kin shirya mu ma a shirye muke yada jita-jita wata aba take tasowa tsakanin al'umma sai ku biyo mu a cikin wannan rahoto don mu ji daga bakin Samun wadataccen barci a lokacin da ya dace yana da matukar mahimmanci a jikin mutum. Alfanun barci ga jikin mutum ba shi da iyaka domin shine akan gaba wajen taimakawa kyakkyawan tunani da nazari kasancewa cikin ƙoshin lafiya da daidaiton jiki bugu da ƙari yana ƙara mutum samun kariya daga afkuwar wasu abubuwa marasa daɗi sai dai akwai wasu daga cikin mutane da ke fuskantar sauyi game da yanayin barcinsu yayin da suka kamu da larura ta cutar barci wacce aka fi sani da insomnia to ko yaya wannan cutar take da kuma alamominta kuma wani irin matsala wannan cuta ke haddasawa ga cikin ɗan adam eh to gaskiya dai ni abin da na fahimta na rashin bacci zai kasance abu guda ɗaya zuwa biyu wani rashi na samu da yana kawo irin haka ga kuma yana da iyalai sannan kuma yana tunanin ya za a iya basu wani kuma damuwar wani ne take shigarsa sai ki ga ya kasa baccin alawar rashi na tsaya tunanin mutum baya saituwa yadda ya kamata sannan ƙara ƙarama za ta isa gaban ka ya faɗi sannan za ka rame wani za ka ɗanyi baƙi duk barhin bacci ke jawa sakamakon yanayin aikin da muka tsinci kanmu ko na tunani a zuciyarka ko yanayin aiki na neman abinci ba ka samun bacci wadatacce gaskiya abubuwan da yake kawo rashin bacci a nawa tunanin abubuwa ba zai wuce kamar biyu zuwa uku ba na ɗaya akwai yanayin tunani na rayuwar dan adam za ka iya sa wani abu a cikin zuciyarka kana son ka cika wannan abun zai shiga cikin zuciyarka ba za ka samu damar bacci ba sannan matsala ta biyu akwai wani abu da wanda zai ɓata ma rai a rayuwarka ko ga iyalinka ko kuma ga wajen business ɗinka nan ma abun nan zai dame ka a cikin zuciyarka shi ma ba zai kawo ma wannan abu na harshen bacci sannan cututtuka na zamani haka wanda kamar ciwon siga haka da hawan jini duk zai iya kawo mutum wannan abubuwa na rashin bacci especially ma a makaranta haka tunanin abubuwa kamar karatu ko jarabawa ko kalubale da na fuskanta a bangaren lakcarori malamai haka wani abun za ka yi shi abu rashin sani to amma su ba za su duba matsalanka ba kawai su matsalansu su ne shi ne matsala to hakan takan sa sai mutum ya koma ɗaki ko misali ko hostel ya kama tunanin wannan abun sakamakon ya goben za ta kasance da shi eh to rahin bacci abubuwa da yawa yakan jawo shi na ɗaya yunwa ma tana sa a rahin bacci na biyu kuma ana samun rahin kwanciyar hankali shi ma na hana bacci na uku kuma akwai wasu matsaloli da suke taso dan adam tunani ne mai yawa shi ma na hana shi bacci na hudu kuma abun da yake hana bacci ka sa abu a ranka ya tsaya ma shi ma yana hana ka bacci kin bangaren bacci kenan a mai kuɗi ma shi ne ma wanda ma yake ma baya yin baccin ma yanda ya kamata domin na farko yana tunanin dukiyarsa ta tafi yana tunanin ya za ta yi ta dawo lafiya domin yadda ta bar hannunsa lafiya ta dawo lafiya na biyu kuma yana ta'adda'a, addu'a mai kuɗi baya bacci yadda kike tunani saboda kullum so yake ya fi san duniyar yadda ba kya tunani wallahi azim saboda kullum yana neman ya za a yi kudin nan su kara karuwa idan miliyan ɗaya ne su karu saboda haka sai ya san cewa da daddare kuma ake neman su shi sa yake kin baccin shi kin zai dalilin sa da kin baccin kokarin da nake yi idan ma lafiya ta da kuma wannan yayewar Allah ya canza mana sana'a mafi alheri sama da wadda muke ciki kuma sa albarka a wadda muke ciki sannan kuma duk halin da mu kasar mu take ciki da wani wannan allah ya sa tsafta a tunaninmu ya sanya mana da ta ya kara mana karfin imanin jure duk wasu abubuwa wanda za su ringa hana mu shiga mu suna wannan din addu'a kenan eh shawar da zan ba al'umma su ne abubuwan da ya kamata duk abun da ka san baka da shi kar kai kokarin ka sa zuciyarka dole wannan abu sai ka same shi abin da ka samu yi hakuri ga nuna Allah alhamdulillah kai godiya Allah sai ƙara buɗa mata wani ɓangaren amma ka ce kai sai ka kamo wani ko kuma a wani ya samu wani abu kana mai hassada da wani abu ko ka sa wani abu a cikin zuciyarka to dole wannan abubuwan zai dame ka na ba mutane shawara wannan abubuwan bai kamata mutum ya dinga ɗora wa abubuwa a cikin zuciyarsa ba ya yi tawakkali ga Allah kamar yadda Allah ya ce a rayuwa ko duk abin da ka samu Allah ne in ma baka samu Allah in ma baka samu ba Allah ne yadda na samu na magance wannan matsala addu'a na dingi sannan kuma da nuna haƙuri akan abun sakamakon idan mutum ka san ya fika ko ya kai wani matsayi kana neman kana neman taimako a wajen shi dole ne ya kasance kai za ka yi haƙuri duk abin da ya gaya maka ko kuma duk abin da yake ƙoƙarin yi ma ka yi haƙuri ka dingi bibiyarsa kana nuna mashi kayan laifi in ma laifinka ne ka nuna mashi laifinka ne amma ya yi haƙuri kada mu ce sa abu a zuciyarsa yana yana kawo mai matsalan wanda bai samu bacci ba tare shi ba shawarar sake ba wa ta biyu kuma mutum ya rika samun kwanciya da wuri idan ya samu nutsuwa ya samu bacci da wuri shi ne wani abu ne cikin bangaren bacci ai mafita dai ga wanda dai ba sa yin bacci dai da farko dai addini ya tabbatar mana da cewar idan ka shiga wani yanayi to ka sa tauhidi a ciki shine ka ringa yawan ambaton Allah kamar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ko istighfar ko salatin annabi yana rake radadin zuciya to rashin bacci cuta ce wadda take ruwan dare gama duniya akwai ta kusan ko'ina kuma mutane da dama suna fama da ita ita matsalar rashin bacci tana iya zama akwai mai sanadi wadda akan ce mata secondary kenan sannan tana iya zama kawai haka kawai mutum ya samu rashin bacci um, yawanci bacci dan adam yakan buƙaci baccin awa shida zuwa takwas uh, wanda ya zama magidanci babba kenan uh, akan samu 'yan kalilan wanda suna iya buƙatar kamar awa goma akwai wanda kuma suna iya buƙatar awa hudu so uh, <clears throat> wani lokaci mutane suna samun bacci isasshe amma watakila za su ga kamar ba isasshe ba eh, saboda abin da suke tsammani a su yi a matsayin bacci ba shi ne abin da jiki yake bukata ba wani lokaci mutane za su zo ko kakan bacci awa shida takwas sai ka tafi hutu a wajen aikin ka sai ka ce za ka yi bacci awa biyar da rana sannan za ka yi bacci awa shida da daddare to shi kuma jiki ba haka yake abin da yake bukata yake yi saboda haka daga baccin ranar da suke sai kaga na dare ya kasa samuwa sai su ɗauka ba sa bacci abin da ake cewa initial insomnia in ka je ka kwanta za ka yi bacci bacci ya ƙi zuwa wani nau'i ne na matsalar rashin bacci yadda take zuwa wani kuma sai ya kwanta ya fara bacci sai bacci dan kaɗan sai farka sai kasa komawa gane so wannan shine alamun mutum baya samun bacci insomnia kenan a lokuta da yawa mutane ba sa gane muhimmancin barci kuma a zahiri har hatsarurruka yake haddasawa kama daga na jirgin sama na ƙasa motoci da dai sauransu yana da kyau bi shawarar masana na samun wadataccen barci don gudanar da ayyukan mu cikin kuzari da walwala sannan muna roƙon allah ya kawo sauki ga masu ɗauke da wannan larura ta cutar barci zainab baba aliyu arewa 24 masu kallo rahotonmu kenan na wannan lokaci akan cutar bacci da fatan an ilimantu mafi akasarin lokuta mm. akwai abubuwan da za ka ga kamar cuta ce ba ma mm. kamar ba cutar ce take damun mutum hmm. to amma kuma baya ɗaukata matsayin cuta saboda rashin fahimta mm. kin ga ba zan manta ba akwai lokutan da aka yi ta magana akan ciwon tsoro cutar nan ta eh, eh, firgici eh, ta ta tsoro wanda mutane ba sa sanin cewa eh exactly ban dauka kamar wani babban cuta wani ba zai taba sanin akwai wani abin da ake cewa anxiety mm, disorder ba mm. to amma kin ga kasancewa an samu likita a wancan lokacin yayi magana mm. mutane sun fuskanci cewa okay idan aka ga mutum yana da irin wannan abin ba fa shafar aljanu bace ko wani abu makamantan wannan akwai abubuwa da dama da muke musu fasarar da ba daidai ba to wannan kin ga na ji dadin wannan rahoton da aka dauko saboda ko ba komai mutane za su ƙara fahimtar yadda muhimmancin bacci yake da kuma cutar ita kanta Ah, da yadda take tasiri a cikin mutane kuma Muhammadu eh, ma kalle shi daga Lehman mana hmm. misali yanzu wa eh, Lehman da ok mu kalle shi daga kamar Lehman ya zan ce eh, kamar a ce ni kamar ni da ke wanda ban fi san abin ba ko eh yawa kamar yauwa mu da eh, ba masana mutane waɗanda ba eh, ƙwararru ba yanzu mm. misali yanzu a ce kai wani aiki mai yawa kai wani stressful aiki ka kasa bacci washi gari kana tashi da ciwon kai da kuma jikinka gaba ɗaya baka samun mm. balantana a ce wannan cuta ne fa da ka kusan everyday baka iya bacci mm. gaskiya abin babban cuta ne idan har a rana ɗaya ma kai wani aiki ka kasa bacci a wannan ranan washi gari ka tashi da ciwon kai dai har za a gane ma idan ka zai kaɗi yayi ja ka ga kana ta jin haushin kowa balantana a ce wai for the whole year baka bacci kuma wata matsala zaka ga mutane wasu dauki abin da muhimmanci ba sai mutum ya ta shan kwayoyin da za su sa shi mm. bacci a karshe su kansu kwayoyin su zo su haifar da wata matsala da jikin kuma ba zai karba ba to shi yasa zuwa a tambayi likitocin yana da fa'ida sosai Allah ya sa mu dace masu kallo duka duka da wannan shirin na rahoto za mu dasa aya a daidai wannan lokaci da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma da fatan kuna amfana da irin abubuwan da muke kawo muku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu dauke da wani sabon shirin a cikin jerin gwanin shirye-shiryen namu na gobe akwai shirin na rayuwar ɗalibai da shirin wato kiwon lafiya da sauran shirye-shirye da dama waɗanda muka saba kawo muku da fatan za ku kasance tare da mu a halin yanzu muke cewa ku huta lafiya fatan alkhairi masu